Barkamu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ce ke jin ragamar wannan shiri a daidai wannan lokaci. Maudu'in da muka gabatar wa mai sauraro na wannan rana shine batun sanata na tasha Uduwa Ganda ta shigar da korafi a hukumance tana zargin shugaban majalisar dattijan Najeriya Godswill Akpabio da neman yin lalata da ita. Yayin da nan take wata kota Abuja ta fitar da hukuncin hana yin bincike game da wannan batu har sai ta kammala nata binciken tuni dai zargi ya haifar da cece kuce a tsakanin 'yan najeriya yayin da wasu ke ganin cewa dole ne a binciki wannan zargi saboda yadda ake neman shafar kimar kujerar da sanata akpabio ke zaune a kanta to malami na gaba wani ra'ayi kake da shi game da wannan batu bismillah Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga dangane da wannan dambarwa da ta barke a majalisar dattijan mu ta Najeriya wacce ita sanata na tashi take zargin shugaban majalisar da kokarin neman ta ta wata mummunar hanya to hakikanin gaskiya yana da kyau su yan majalisun mu na dattijai su yi kokari su ga cewar an sauke shi daga wannan shugabanci na majalisar dattawa sannan a gudanar da bincike domin tabbatar da gaskiyar wannan al'amari ko aka akasin haka ganin cewar shi dai wannan mutumi shine na uku mafi girman kujera a wannan ƙasa tamu to bai kamata wannan al'amari ya bayyana kuma a tsaya ana jan kafa da shi ba saboda haka yana da kyau muhukunta da masu ruwa da tsarki eh, masu ruwa da tsaki su yi kokari su ga cewar an tabbatar da bincike na adalci domin tabbatarwa da mai laifi laifinsa domin samun kiyaye irin wannan mummunan al'amari zuwa gaba na gode radio faransa international ibrahim mai tireda ne daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya kwamar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To game da kwanukan da aka yi na samun ma ita ƙasar Nijar ainihin da a dawo demokuraɗiyya wanda yake an cimma wasu matsaya kusan na tabbatar da cewa demokuraɗiyya ɗin ta dawo. To abinda muka fata shine a yi ƙoƙari a tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya. kuma a tabbatar da cewa idan aka yi zaɓe na gaskiya to an rantsar da waɗanda su jama'an nan sun ka zaɓa domin a samu ainihin kuma su kansu mutanen Nijar ɗin su tabbatar duk wanda za su zaɓa wanda sun ka san muhimmanci ne ne kuma sun ka san siyasa ta ko kuma sun ka san yana iya taimaka musu so idan aka yi haka to muna ganin insha Allah demokradiyya a Nijar za ta tabbata. Nagode, gode kwarai kuma Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Faransa International suna na shugaba Iliya Mai da Shayi Garkin Daura. Hakika ga shari'a da zai tsakanin waga mata da shugaban ɗan majalisu. To muna so je ya kasance kowanne wanda yake hakkin shi ciki to ya kamata ya gwamnati ta duba ta dama ma mutum hakkin shi. To ina muku fata alkai Radio Faransa suna na shugaba Iliya Mai da Shayi Garkin Daura. Da fatan za ku ta lafiya ne. Salamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Suna na Sani Telakwa daga Hokka jihar Anambra. Dangane da rigimar shugaban majalisar dattawa Sanato Godfrey Afabio da kuma Natasha, ni ina ga wannan abu ne da ya shafi manya. to amma dai duk da haka a matsayin mu na yan kasan ma za mu iya cewa wani abu akai tunda abin yana so ya shafi kimar kasan mu kuma ba ma kauna abin da zai taba mutuncin kasan mu a idan duniya ko kuma a idan waɗansu mutane daban amma shawarar mu anan shine a ba hukumomi masu zaman kansu ko kuma kungiyoyi na kare hakkin bil'adama da na lauyoyi su shigo cikin al'amarin su yi bincike mai zaman kansa wanda ba tare da nuna fifiko ga kowane bangare ba kuma duk wanda yake da laifi a mai hukunci daidai da shi idan na tashi ce mai sharri ce mai kage kamar yadda yake faɗa Ai a yi mata hukuncin da ya dace da ita idan kuma shi ne yake da laifi kar a dubi matsayin sai ko matsayin kujerar da yake kanta a yi masa hukuncin da ya dace daidai da shi domin ya zama izina ga na gaba na fatan za ku tashi lafiya radio france international sai an jima na gode mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international don haka za mu dora da ra'ayin malami na gaba Suna na Hassan Albasari abuwa Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai Shaibu mai gishiri da barkono garin Kuciraya har ma da abokina Malam Ibrahim mai wankin hula a Kimba jihar Neja muke muku fatan alkhairi al'umma musulmin duniya ina fatan kuna gabatar da ibada lafiya. To a hakikanin gaskiya kamar dai yadda wannan zarge-zarge kan cewa akwai yunkurin yin lalata da shi shugabar majalisar dattawa yake yi bi ma'ana Godwin Afabio wadda ita sanata Nitesha, wadda take wakiltar kogi ta tsakiya take gabatarwa to wannan dai gaskiya akwai dai buƙatar gaskiya a ce an gabatar da shi wannan bincike din domin idan babu rami me ya kawo rami fi sabilillah haka kawai ba za ta yaba masa wannan zargi ba a matsayin na shugabar majalisa. Akwai kuma buƙatar gaskiya a gudanar da bincike ba wai a dakatar da wannan bincike ba, yin bincike din shi zai nuna cewa eh shi wannan Afabio yana da laifi ko ba shi da laifi. Kuma bangaren shari'a zan so a ce an gaggauta yin wannan abu ba tare da wani sai. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu a FI Hausa mai magana ya haya alkanawi a Tijani daga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa mazauni a nan birnin Kano Najeriya. to alal hakika lallai zarge-zargen da ita sanata nastasha ta yi a kan shugaban majalisar dattawan najeriya godswill akpabio to ni gaskiya a kawo fahimtar gaskiya a bar kotu ta yi aikinta a bar kotu ta yi bincike din nan gaskiya kuma ba rami mai kawo magana rami cewa dan kana shugaba kawai shi kenan ba za a same ka da laifi ba in jiwa Eh, a bar kotu ta yi aikin ta kuma a bincike abun ayi abun da gaskiya bil haki ba wai ayo ta kwanta kwanta ba saboda wato irin babba ne ko irin masu handa shi ne suka yi abu shikenan yanayin kasar mu Najeriya shikenan sai ka ji abun ko saboda an ganta ita mace ce ko kuma a'a gashi gashi nan dai Allah ubangiji ya samu dace arafa Hausa na gode ya haya alkano ya tijani daga daga mazauni a nan birnin Kano Najeriya daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Ra'ayi Ra'ayina game da dambaruwan da ke tsakanin shi shugaban majalisar dattawa da sanata Natasha gaskiya wannan abun kunya ne abun Allah wade ne a ce ƙasa irin Najeriya uwa Afirka a ce ana irin wannan dambaruwa tsakanin shugaban majalisar wakilai da kuma ɗaya daga cikin membobin majalisa don wannan abun kunya ne ya kamata a ce sun gyara wannan abu da fatan za ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril yana kiran ku daga nan biyu a jihar Borno sunana Rabiu Nuhu na Bukka da karamar hukumar Bakuru da ke jihar Katsina tare da Najeriya game da wannan zarge-zarge da ke faruwa tsakanin sanata natasha da afabio to gaskiya wannan wani lamari ne babba wanda yake da daura kai inda ita ta zo ta gabatar da wannan korafe-korafe nata a majalisa shi kuma yana ikirarin kamar tana zarge shi ne ko kuma tana yi mai shari to gaskiya ya kamata a ce majalisa ta tsaya ta yi kyakkyawan bincike akan wannan lamari duba da cewa wannan lamari fa ba karami bane wanda hakan zai iya ainihin zuban ma da ainihin shi sanata a fabio ko kuma ita ainihin Natasha ɗin kimar su kai hatta zauren majalisar ma zai iya zuban mata da kimarta da kuma ainihin Najeriya baki daya ya kamata a tsaya a tabbatar da gaskiyar lamarin a sai bincike a gane cewar waye ke da gaskiya waye baya da gaskiya idan har an tabbatar da haka a yi mai kyakkyawan hukunci wanda duniya za ta sani cewar lallai ɗaya daga cikinsu shi ke da gaskiya ko kuma ɗaya shine mara gaskiya da fatan allah ya kiyaye kuma ya bamu ainihin shugabanni na gari masu kamanta gaskiya da adalci rabiu nuhu na buka da karamar hukumar bakore da ke jihar katsina a tarayyar najeriya salamu alaikum gidan rido Faransa mai magana da wani Manchester kan ba jihar kimin tarayyar Najeriya. Mun goyi bayan a yi bincike a gano wanda ke da laifi tsakanin sadata Natasha da kuma shugaban majalisa Afa biyu. duk wanda adda laifi cikin su inda aka yi bincike za a gane kuma a hukunta shi tsakani da Allah saboda Najeriya ta yi kaurin suna wurin kin bincike idan wani abu ya faru ga babban mutum sai ka iske ana ta ruwa ha ha abin ya zo ya wuce na haka wannan karin ya kamata a yi bincike kuma ya kamata kotu da naɗa kwamiti na bincike da kuma shi kwamiti na bincike na majalisa wato kwamitin na labtarwa su yi bincike tsakani da Allah su gano wanda da laifi cikin su kuma duk wanda adda laifi a shaida ma duniya kuma a hukunta shi na gode mai magana da wani manchester kan baji hakimin tarayyar najeriya to madalla duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman hassan alhassan silaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international